إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوم قدياتا تبتغى الله وانجز انتالكي ميكومي بسكتين إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 25 ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da biyar ga watan julai shekara ta 2021 miladiyya Allah ya kara raya a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke da 39 Yakubu Avenue daga Ladima Road Angwari Mijiyar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka kamul Jana'iz wa Bid'aha na shek Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a cikin ghasulul mayyiti ana wa bugun shafi na 73 a ajerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 43 mun kwana ne a daidai gabar da malam ya kawo mana hadisin manza Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tagsiluhum fa inna kulla jurhin yafuhu miskan Yau Malkiyama ko Ko amma saboda fa'ida ya kamata mu koma kan hadisin saboda wannan kusan wancan hadisin ne lokaci mana makon da ya gabata ba mu samu dama mun karasa shi ya kamata ce mun kai zuwa ƙarshen sai mu tashi akan hadisi asani ana yake cewa al daga cikin hadisai da malam ya kawo mana wanda ke nuni akan cewa idan mutum ya mutu a wajen yaƙi aka kashe shi ana masa fatan ya yi shahada ba a masa wanka wanda aka kashe shi wajen yaƙi yaƙi tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba kuma a ƙarƙashin jagoranci na shugaba ina fata an gane ba yaƙi na siyasa ba ba yaƙi na ƙabilanci ba ba yaƙi na ɓangaranci ba a'a yaƙi ne wanda shugaba da musulunci zai shelanta wa al'umma ina so a je wuri kaza a yaƙe su to waɗanda suka fita a sa jagora a matsayin kwamanda ya jagoranci wannan yaƙin to wannan shine yaƙin da ake cewa in mutum ya mutu a wannan ana masa fatan cewa a ƙidaya shi cikin shahidai amma ba a ce mai kai tsaye wane shahidi ne sai dai mu ce muna fatan Allah ya karbi shahadarsa saboda ba a san da niyyar da ya je ba amince wannan Allah shi kadai ya san me ya kulla a zuciyarsa mu a zahiri muna masa kyakkyawan zato kuma da fata cewa wane fa yayi kyakkyawan cikawa ina fata mun gane wannan kuma nan yace an jabirin قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثي دقى جابر بن عبد الله بن حرم السلمي رضي الله عنهما يتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله سيرا دا منشن الله سقارة بطا أقريش بحالا ينسى ياتي ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم وفي رواية قال أنا شهيد على هؤلاء من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي ادفنوهم في دمائهم كبني سؤتكن جنانا سدا suka سكمتو su abdullahi bin haramin sulami baban jabir ɗin kenan irin anas bin nadar Irinsu Musa mus'ab bin umair irin amru bin jamu irin su wato hamza bin abdulmuttalib dukkansu waɗanda suka yi shahada a cikin sahabbai wanda aka kashe su a wurin to shine manzo Allah ce abin ne su da jinanansu dan Jabir dan Abdullah ya ce mun riga mun ɗauko gawan mahaifina ma an fara tahowa kan doki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta a gaya musu su maida wato waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi inda aka kashe su a je a binne su a wurin dalilin da aka ga an binne su a nan wurin kenan an ɗauko su aka mai da su ina fata an gane to ne malam yake cewa ya'ani yawma uhudin ranan yaƙin uhudu shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina walam yagsilhum ba a wanke su ba ba a musu wanka irin ta jana'iza ba mafi riwayatin malam yace a wata ruwaya faqala ana shahidun ala haula ni ne mai shaidawa ga wa'antan da suka mutu a wajen yaki a wajen Allah ranar tashin kiyama bi ma'ana ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan shaida musu a wurin Allah cewa lalle wa'annan fa sun yi shahada kaga wannan shaida ya shaidu malam yace lufuhum fi dima'ihim kulillike su a cikin jinanansu fa innahu laysa jarihun yujrahu fillahi illa jaa wa jurhuhu yawm alqiyamati yajma launuhu launu dam wa rihuhu rihul misk Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu lallai yadda al'amarin yake laita jarihun kaga anan annakiratu ne fi siyaqin nafi tufidu al'umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu at-ta'kid yace laita jarihun yujra'u billah babu wani wanda za a ji masa ciwo wanda an ji masa ciwo ne a wajen ɗaukaka kalman Allah illa ja'a wa jurhuhu yawmal qiyama face wannan mutumin zai zo alhali ciwon sa nan a ranar tashin kiyama jima yana zubar da jini launuhu launin jam launin jinin launi ne dai na jini da aka saba gani wa ihuhu rihul misk kuma kamshin wannan jinin kamshin da ke fitowa a jikin jinin ba kamshi na normal jini ba a'a kamshi ne na miski kaga yana nuna maka darajan wato wannan mutumin a wurin wa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane kaga wanda suka samu wannan daraja kenan malam yace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa mujalladi na uku shafi na ɗari da sittin da biyar riwayatin ula ruwayar farko imamu al-bukhari ya rawaito ta wa abu dawud da imamu abu dawud a cikin ɗinsa mujalladi biyu shafi na sittin والنسائي هكا إمام النسائي أشكين سنن الكبرى تاسا مجلد فكو شافنا قريب يدى دا بقوي زوا بتقص wa tirmidhi haka imamu tirmidhi ya fitar shi a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 147 wa sahahahu imamu tirmidhi yace hadisi ne ingantacce ibn Maja haka imamu Ibnu Maja ma ya rawaito wannan hadisi a cikin wato sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 461 zuwa da 62 wal baihaqi haka imamu al a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na bi na hudu shafi na goma wa riwayatul ukhra daya ruwayoyin lahu na imamu al ne wa kadhibun sa'd haka imam ibn sa'd ya rawaito sa fi tabaqat a cikin tabaqat nasa juz'i na uku a wato shafi na bakara ta ɗaya shafi na bakwai da tulahu tsarin da ya zo a wancan ruwayar ta ibnu sa'adin ne a cikin tabaqat wa isnaduhu sahihun ala sharti muslimin yace isnadin wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharaɗin da imamu muslim ya gindaya a cikin sahihinsa zai fitar da hadisi duk yake bai da shi a cikin sahihinsa ba amma sharuɗan ya cika daidai wa daida a cikin sharuɗan da imam muslim ya gindaya yana fitar da hadisi a cikin sahihinsa walaha ai riwayatul ukhra malam yace ɗaya ruwayar har ila yau aliqun ukhra akwai hanya ta daban fil musnad a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbali mujallabi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da shida min riwayat bin jabir an jabirin marfu'an daga ruwayan ɗan jabir abdullahi shi kuma daga babansa jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare su marfu'an shi kuma ya jinyana hadisin har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lafzi da lafazin لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة فإذا الله صلى الله عليه وسلم يشكف مسوانك an kashe su wajen yaƙi ba yana daga cikin sunna wanda addinin musulunci ya karantar in mutum ya mutu ame a masa wanka ko ibada ne karruban ilallah ba wai dan mumini najasa bane ina fata an gane tunda manzo ce innal mu'min la yanjus shi mumini ba najasa bane hayyan wa mayyitan amma wannan wankan da ake yi na ibada ce ina fata an gane saboda haka sai manzo Allah ke kakku masa wannan wankan wa inna kullu jurhin yafuhu miskan yawm al-qiyama lalli kowani ciwo dake fita jini ke fita a jikinsa da aka soke shi aka sare shi aka datse shi yana fitar da kamshin almiski ranar tashin kiyama walam yusalli alaihim ba a yi musu salla wanda ake yi wa gawa karbara guda uku ba ko? sallau alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la'allallaha, Allah yarhamuni haka Ali bin Zainin al ya faɗi cewa sallau alayya sun min sallah salatan la ruku'a laha sallan da babu ruku'i wala sujuda kuma ba a yin sujjada a sallan la'alla Allah yarhamuni saboda Allah ya tausaya min ya gafarta min tunda manzo Allah ce an samu mutane 40 suka yi wa gawa sallah ko da gawan nan ta cancanci ukuba na ubangiji amma gawar ta muku ba ta shirka kuma wa'annan mutanen ba sa shirka su ma mutane arba'in ɗin nan dalilin eh, wato addu'an da suka yi Allah zai yafe wa wannan mutumin shiga da shi aljanna ina fata an gane kaga an kan tauhidi yake amfani kenan ina fata an gane to shine sai malam yake cewa wa isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne in kana bunu jabirin huwa abdurrahman ko da yake ɗan jabir ɗan abdullahi sunansa abdurrahman kaga nan ziyadatu ilmin kenan malam ya kawo dan ai mabniyun ne ko an gina shi ne alal mubham ko ibnu jabir man huwa amma anan sai fito maka da shi huwa abdurrahman wa amma idza kana muhammadan akhan abdurrahman fa innahu da'ifun malam yace inda dan uwan abdurrahman din ne wanda aka fi sani da sunansa muhammad to shi mai rauni ne yana da matsala a wajen haddansa an gane shi ɗan wansa kamun zabtu ne shi kuma wannan yana da a wato hiffa a zabt nasa sai ce walam ya tahajja indi ayyuhuma almuradu huna sai imamu nasir din albani yake cewa to ni dai a iya bincike na ban samu wani dalili da ya rinjayar min ɗaya daga cikinsu wanne ake nufi a ciki ba an gane saboda haka a nan ban samu wani dalili da jayar da ɗaya daga cikinsu wanne ne a ciki ba wa amma shaukani imamu shaukani wa kala finain imamu shaukani ya faɗi a cikin filin al'autar mujallaji na hudu shafi na ashirin da biyar innaha riwayatun la maf'ana fiha wannan ruwayar da ni na kafa hujja da shi in ji manan albani ya ce imamu shaukani ya ce ruwaya ce wanda babu wani suka a cikinta wanda za a ce ta matsala saboda haka ruwaya ce ingantacciya thumma kharrajtuhu fil irwa'i imamu nasir bin albani ya ce sa'annan na fitar da hadisin a cikin al-irwa shine irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil mujalladi na uku shafi na 164 raji'hu malan yace to in kana neman bayani gamsassu akan wannan dukkan tsawaita bayani a ilimin hadisi ka koma can zaka samu inda na fayyace bayanan filla filla ina fata an gani in ka je mujalladi na uku shafi na 164 insha Allah za ka samu cikakken bayani kai mujallabi guda goma ne littafin kuma yana zuwa a mujalladi tara ina fata an gane haka kaje za ka same shi a ciki insha Allah kalan yace walaha tariqun salithun wannan ruwayar dai da muke ta tattaunawa a kanta ya ce akwai wata hanya ta uku a ruwayan wannan hadisi akhrajahu ahmad imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na 431 zuwa 432 min riwayati abdullahi ibn sa'laba ibn su'ayr yace daga riwayar abdullahi dan sa'laba ibn su'ayr walahu lahu ru'ya shi abdullahi ibn sa'laba ibn su'ayr yana da ru'ya bi ma'ana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam yathbut lahu sama'un amma me bai tabbata cewa ya ji hadisin ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi ma'ana shi Abdullahi bin Salaba ya ga ibnu Su'aib amma bai tabbata ya ji bayanin daga bakin ibnu Su'air ba shi ne yace fa fahuwa mursalun sahabiyun to kaga kenan ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai tabbata ba ji sai ce to wannan ruwayar fa mursalin sahabiyun wato mursalu sahabiyin ya yace wannan ruwayar sai ya zama sahabi ne ya ba da labari amma a tsarin labarin ba yi da wayo da abin ya faru dole akwai wanda ya bashi labari yanzu misali abdullahi dan abbasin ya zo yana ba da labarin abin da ya faru a makka sai a ce to dududu manzala ya bar duniya shekarunsa bai wuce sha uku zuwa sha hudu ba a makka kuma shekara nawa ka yi goma sha uku a madina shekara nawa goma ga kenan yana shekara uku zuwa hudu aka haife shi ko to yanzu yana bada labari a ina a makka sai a ce wannan mursalin sahabi akwai wanda ya bashi labari shi baya nan amma labari aka basa ina fata an gane sa mursalin sahabi la ya yadurru bi sihhat hadith baya cutarwa ga ingancin hadisin saboda sahabatu kulluhum udul sahabai dukkan su adilai ne kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar malam ya ce huwa hujjatun wannan ma hujja ce saboda sahabai dukkan su adilai ne kun maganan da sahabi ya faɗi ba a tantama cewa tabbas yana da isnadi daga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutane ne wanda Allah da kansa ya tsarkake su kuma Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba face ya yadda da su su ma sun yadda da shi wa isnaduhu ilaihi sahihun isnadun wannan hadisi jinginawa zuwa gare ta ya inganta wa kadi wasalahu al-baihaqi imam al-baihaqi ma ya sadar da hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasance mursalu sahabiyin ba Ya ce a cikin baya sunanin kubra tasa mujalladi na hudu shafi na goma sha ɗaya min hadithihi an jabirin shi ma daga hadithinsa ya nakalto daga jabir dan abdullahi ina fata an gane sai malam yace asani hadisi na biyu kaga malam duk ya mana bayanan cewa duk wanda aka kashe shi a wajen yaki ba a masa me ba a masa wanka wannan shine sunna kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. amma kada ka zo ka ce wane an kashe shi wajen fada da ake tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba ka ce ba za a masa wanka ba saboda shahidi a'a daidai ba ne ba yaƙi ba ne wannan faɗa ne ina fata an gani duk faɗin da ke gudana za ka ga akwai ƙabilanci a ciki sannan akwai ɓangaranci a ciki sannan akwai wani yanki aka ɓoye da addini a cikinsa ka ba faɗa ba yaƙi ba ne an tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba ina ba ta an gane wani abu ne wanda akwai siyasa a ciki akwai abin duniya a ciki akwai kuma bangaranci a ciki sa'annan kuma akwai kiyayya ina fata an gane da kwafi a cikin zukatan wanda suke wannan wannan ba a kidaya shi ina fata an gane sai ta ce ana fata an kashe shi ya matsayin ya yi shahada ina fata an gane kana mai fata saboda an ce man kutila duna irdihi wa huwa shahidun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka kashe shi dan kare mutuncinsa to yayi shahada amma shahada ba ɗaya bane da wanda aka kashe shi a wajen me yaki ah wanda ma ya mutu a corona yayi shahada kan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lafafi ba ta kashe shi shi ma yayi shahada amma ba ɗaya bane ko darajar su ba ɗaya bane an gane sai malam yace asani hadisi na biyu da ke ƙara tabbatar da in mutum an kashe shi a wajen yaki ba a masa wanka sai dai a lullube shi a je a binne shi kayan da ke jikinsa da shi za a rufe shi an gane saɓanin mutum ya accident ko amurka su kashe shi ko wasu su faɗo masa gida su kashe shi da makamancin haka wannan ya sha daban za a mai wanka kuma za a mai sallah malam yace an abi barzata annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallam kana fi maghzal lahu hadisi daga abi barza Allah ya kara yadda a gare sa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana fi maghzal lahu manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance a wani yaki nasa afa Allahu alaihi Allah ya masa fai'i fai'i shine abinda aka samu aka je yaki ba a yi yakin ba ina fata an gane su kuma mushrikai suka tsorata suka gudu suka bar kayayyakinsu a wurin wannan abin da aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da humus sai bisa biyar ɗin wannan ina fata an gane saboda haka a wannan shine ake kira sai ce faƙala li ashabihi sai ya cewa sahabbansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa hal tafqiduna min ahadin wai shin akwai wanda kuke nema a cikin mu a wajen yaki ba ku ganshi ba qalu na'am sai sabai suka ce eh fulanan wa fulanan mu ne ba mu ga wana ba ba mu ga wani ba kaga wanda suka iya tunawa kenan ko ثم قال هل تفقدون من أحد ماذا الله قال musu tambaya wai shin akwai wanda ba ku gansa ba dai a cikin a cikin sahabbai akwai wanda ba ku gani ba maza Allah yana musu tambaya ne saboda ya fito da darajar wa wannan sahabin da yake so yayi magana a kansa alula suka ce a'a iya tunaninsu su sun duk wanda kwakwalwansu ya iya kawo musu sun gansu amma ba su tana da wani sahabi ba qala lakinni afkidu julaybiban Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai ni ina neman Julaibi bangansa ba ina kewansa bangansa ba Julaibi sahabi ne wanda yake a siffansa wato yana da rashin kyawu ma'ana a wata hausa a ce mummuna ina fata an gani. ba wanda yake so ya bashi ɗiyarsa wata daga cikin sahabbai zan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa iyayenta magana cewa a ba Julaibi ita a matsayin mata suka ce julaibib hanya kuwa ita kuwa da ta zo gilma sai ta ji suna magana sai take tambayin su menene sai suka ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana so mu yi masa mu baki Julaibib a matsayin mijinki shine tace ah, manzo Allah ya zaba mun Julaibib ko kuma ku ce a ni na zaba abin da manzo Allah ya zaba ina ta an gane kace ni na zaba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba kuma ya aure ta to shi wannan sahabi ya gama tarawa da iyalinsa sai aka shelanta jihadi ko wankan janaba bai ba kawai ya fita ya dauki makami riri kawai ya fita to a wajen yaki sai aka kashe shi to malaiku ne suka yi masa wanka kaga da mun ba yi wa mai shahidi wanka ko to saboda wannan janabar da ke jikinsa manzo Allah ya gama mala'iku suna masa wanka shine kissan sai ce fatulubuhu ku nemo min julaibib kuma manzo Allah ne wakilin sa ko to tunda shine wakilin sa ai dole ya ne da binciken sa ina fata an gane dan a nuna wa sauran matsayin julaibib da darajar da yake da shi طلب في القتلى sai aka nemo shi a cikin wa'anda aka kakkashe su a wajen yaki fawajaduhu ila janbi sab'ati eh, fawajaduhu ila janabi sab'atin qatalahu malan yace sai suka fawajaduhu sai suka tadda shi ila janabi sab'atin qatalahu zuwa bangaren wa'ansu mutane guda bakwai shi kadai ya kashe su sun maƙataluhu sa'annan su kuma suka karasa shi shi ya kashe guda bakwai shi ɗaya su kuma ne su bakwai suka taru ne suka karasa shi wannan jarumi ne ko ba jarumi ba jarumi ne ko? فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتذو من manzan Allah sallallahu الله عليه وآله وسلم فوقف sai manzo Allah ya tsaya akan gawan julaibib aqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asala sab'atan thumma qataluhu ya kashe bakwai su kuma suka kashe shi ma'ana shine yayi dalilin mutuwan wa'annan mutane guda bakwai su kuma guda bakwai su ne suka yi dalilin ne mutuwarsa shi kai haza minni mazala ce kai ina shirka muku julebib daga jikina yake ma'ana minhu ni ma daga jikinsa nake mazala yana nuna mai ne sahabbai darajan wa julebib qala ha marrataini aw thalathan shakkur rawi yace mazala ya faɗi wannan kalman sau biyu ko sau uku dan ya fitar da ni daraja da matsayi nawa na julebib radiyallahu anhu amma ya ce sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka bi zira'ihi hakaza fa basatahuma manzo Allah sai mika hannayensa guda biyu ya cicibowa julaibi manzo Allah ne fake daukar julaibi da hannayensa wannan yana nuna maka darajar wa julaibi radiyallahu anhu qala fa wada'ahu ala sa'idayhi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura julaibi a kan tsinciyen hannunsa nan ya daura shi sai ya nuna ne darajan wa julaibi laisa lahu sarirun illa sa'adai annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da wani gado face tsintsiyen hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ne daga shi ya ruko shi haka ya riko shi hako san wannan manzo zai rike shi ka san ba karamin mutum bane duk wannan manzo Allah yana ƙara nuna ne darajarsa an gane qala wa hufira lahu sai aka haƙa masa kabari wa wudi'a fi qabrihi aka sanya shi a cikin kabarinsa lam yazkur ghaslan sai dai ba ambaci an wanke julaibib ba an gane ba ambaci an wanke julaibib ba sai ya ce akhrajahu muslimun imam muslim ya rawaito wannan hadisi mujalladi na bakwai shafi na ɗari da hamsin da biyu wasu ƙulahu siyakin wannan hadisin nasa ne a cikin sahihinsa wasu tsayalisiyu aka imamu abu dawudu tsayalisi a cikin musnadinsa hadisi ɗari tara namba ta da wa ziyadatani lahu harin da aka samu a cikin wannan ruwayar guda biyu wanda ya zo a kausaini kalaha marataini au salasan kaga ziyadatul ula kenan ko sun makala bi zira'aihi hakaza fa basata huma kaga ziyadatul saniya kenan ko to na abu dawud ne tsayalisi a cikin musnadinsa wa Ahmad aka Imam Ahmad shi ma a cikin musnadinsa mujallaji na hudu shafi na 421 zuwa 422 zuwa 425 wal Baihaqi aka Imam al Baihaqi a cikin Sunan al Kubra tasa mujallaji na hudu shafi na 21 kaga wannan har ila yau muhalli shahid a ciki shine lam yadhkur ghaslan bai ambaci cewa an wanke shi ba shi ne muhallin shahid an gane ana yana kawo maka dalilin cewa duk mutumin da aka kashe shi wajen yaƙi ba a masa wanka tsakanin sauran mutane ana musu wanka asalisu hadisi na uku a wannan mana yin ce an anasin hadisi na anas an malik shuhada a Uhudin lam yughassalu wa'anda aka kashe su a yakin uhudu wanda suka yi shahada ba a musu wankan gawa ba wa dufinu kuma an binne su a cikin makabartansu bi ma'ana inda aka binne su cikin jinanansu walam yusalla alaihim ba a yi wa ɗaya daga cikinsu sallah ba ghairu hamza hamza kadai shine sayyidu shuhada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah na nuna daraja da matsayin wa Hamza radiyallahu anhu ka san Hamza jari ne ne dogo ne kakkarfa lokacin da wahshi ya targetin kamar yadda zo a cikin sahihu muslim ya auna Hamza ya jefe shi da mashin mashin yana zuwa da ya take shi ya fita baya Hamza na daga kai ya gansa tazaransa da Hamza mutane goma ne shi washi ne na goma hamza ya barka na farko ya barka na biyu ya kashe shi ya barka na uku ya kashe shi ya barka na hudu ya kashe shi ya barka na biyar ya kashe shi ya barka na shida ya kashe shi ya barka na bakwai ya kashe shi ya barka na takwas da ya kashe shi yana barka na taron sai karfin shi ya kare to anan ne kuma ya karasa shi ne faɗi sai da ya kashe mutane tara kafin ya faɗi ba ko san wannan ba karamin jarumi bane ina fata an gane shi sa manzo Allah ya kuka ya zubar da hawaye jarumi ne Ko saboda ne hikimar da yasa Allah ya karar da karfin Hamza saboda Allah ya rubuta kaunan wa azalan wa kadaran cewa wa wahshi zai musulunta shi sa ba shi iko ba daga hikima ta ubangiji shi ya kashe Hamza kuma shi ne zai kashe Musailamatul Kazzab mutumin da ya bi kowa ƙarya ya ce shi ma annabi ne duniyar ma Allah ya raba ta biyu ya ba manzo Allah rabi shi an ba shi rabi haka ya rubuta sako ya gaya wa manzo Allah min musailama rasulillah ila muhammadin rasulillah qasama Allahu baini wa bainaka al-ard laka nisfun wa liya nisfun sai Allah ya raba kasa biyu ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabi shi musailama shi kuma an bashi rabi sai manzo Allah ya tura masa sako yace min muhammadin rasulillah ila musailamatil kazzab zuwa ga musailama tintirin makaryaci amrudin al'as kafin ya musulunta da kansa ce lokacin da aka saukar da suratul asr da daddare aka saukar da suran da gari ya waye muka hadu da musailama sai na ce mai ma za unzila ala muhammadin sai ce unzila ala muhammadin ليلة البارحة سورة قصيرة وجيزة فتلا عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيتي وكذلك أنا قد أنزل علي سيتي نيما ويشيما أنسوا كم مسد سورة سيما سوكي بروسو ينادي sai amru bin al-as kafin ya musulunta sai ce a haza qur'anun kaga bai kare ta suratul asr ba amma da ya karanto mai soki burutsunsa sai ce wannan ne qur'ani sai ce wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhibun yace kai ka san ni na san kai makareci ne kuma musuluntan ba a lokacin yace kai ka san na san kai makareci ne wai shine yace yana da suratul fil alfilu malfilu wama adraka malfilu hayawanun kabirun lahu zulubun tawilun giwa da giwa me ya sanar da kai giwa wata katotuwar dabba ce tana da zungureriyar hanci wajen Allah wannan burani ne to hamza shi ne kashe shi ina fata an gane eh, afuwan eh, wahshi wahshi shi ya kashe shi a ma'arakati ya mama ina fata an gane zamanin idina abubakar siddiq Allah ya ƙara yadda a gare su gaba kita kuma yake cewa hamza ne kadai aka yi masa sallah wannan hadisi malam yace akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan dinsa mujallaji na biyu shafi na 59 wa ziyadatu lahu karin da yazo a wannan riwaya shine wato ghairu hamza shine karin shine wanda riwayar abu daud sai ce a mujallaji da biyu shafi na hamsin da tara walil hakim haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa wa ce lafzuhu anan yace ce sa zai zo a gaba wa tirmidhi imamu tirmidhi ma haka shi ma ya fitar da shi a cikin jami'insa sa na biyu shafi na 138 zuwa 139 wa hassanahu imamu tirmidhi yace hadisi ne Hassan. wa ibn sa'd haka imamu ibn sa'd a cikin tabaqat nasa fakara uku shafi na ɗaya zuwa na takwas wal hakim haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na biyar wal baihaqi haka imamu albayhaqi a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na hudu shafi na goma zuwa goma sha ɗaya wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na ɗari da 128 wa qala al-hakim imam hakim mai sabodi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ce a cikin mustadrak nasa sahihun ala sharti muslim wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharuɗan da imam muslim ya gindaya yana fitar da hadisi a cikin sahihinsa duk da yake bai shi a cikin sahihinsa ba wa wafaqahu adh imamu zahabi ya amince da wannan hukuncin da imamu hakim yi a cikin mustadrak nasa da wannan hadisi wa nawawiyu imamun nawawi a cikin al-majmu' muhazzab nasa mujalladi na biyar shafi na 265 ya ce da ma azahu bayan ya jingina wannan hadisi li abi wahdahu cewa imamu abu dawud ne kadai ya rawaito sa sai ya ce isnaduhu hasanun aw sahihun ya ce isnadun wannan hadisi ɗayan biyu ne ko dai hasani ne ko dai ingantacce in ji imamun nawawi kultu imamu nasiruddin albani ya ce sai na ce huwa indi hasanun a wurina tatabbu wa a fagen ilimin hadisi wannan hadisi a wurinsa yace hadisi ne hasan ala annahu ala sharti muslimin a bisa sharaɗan da imamu muslim ya gindaya a cikin sahihin zai fitar da hadisi amma sai dai bai fitar da shi ba saboda wa'ansu dalilai malam ya ce rabi'u hadisi na hudu an abdullahi bin zubair hadisi daga abdullahi bin zubair bin awwam kenan ko ɗan uwan na na khadija kuwailin ina fata an gane wannan shine yaron farko da aka haifa a Madina daga cikin muhajirai yaron farko da aka haifa a cikin ansarawa shine Nu'man bin Bashir amma a cikin muhajirai Abdullahi bin Zubair bin Awwam shi Nu'man bin Bashir mamansa ita ce Amara binti Rawaha ƴar uwar Abdullahi bin Rawaha wanda aka kashe shi a yakin Mu'ta ina fata an gane mun yi wannan bayani a can baya to shi sai malam yake cewa fi qissati uhudin shi abdullahi bin zubair ya bada wannan hadisi a cikin kissan yakin uhudu wastishhadu hanzala bin abi amir wajen wato hanzala ibn abi amir da yayi shahada a yakin uhudu ina fata an gane ghasilul mala'ika mala'iku suka yi masa wanka ina fata an gane qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yace inna sahibakum taghsiluhu almalaika lallai wannan ɗan uwanku mala'iku ne ke masa wanka fasa'alu sahibatahu aka tambayi matarsa me ya faru faqalat kharaja wa huwa junubun lamma sami'a alha'i'a ya fita alhali yana cikin janaba lokacin da ya ji shelantawa ta yaki shine malam yace hiya sautul ladhi tafza'u anhu aw tufzi'u anhu sautin da mutum yakan iya zabura domin sa jama'a a to yaki sai aka ya fito kawai ya zabura ya fita wannan sautin da ya ji haka ya zo a cikin nihaya fi gharib alhadith na ibn asir ina fata an gane nan da yake nufi yana nufin nihaya fi gharib alhadith na ibn asir an gane wato littafi ne da ibn asir ya tattaro akan fassaran hadisai kadai lafazan da suka zo akan hadisi sai fassara saboda fassaran da yake zuwa hadisi ya sha daban da fassara na kamusin lugawi an gane shi kuma malamin malami ne a fagen ilimin hadisi idan ya zo ma da hadisi guda ɗaya sai ya zo maka da kalman ya zo maka a mazinsa sai ya zo maka da hadisai da yawa da suka zo ya zo a mutari'i ya zo a amri ya zo a kazanasa duk zai jero maka su sa'an nan ya maka bayani a can da ya zo a amur amma fa ga ma'anarsa nan da ya zo a mozari'i ga ma'anarsa sai ya ƙara kama hadisin da kuma ma'anarsa kalmar ce guda ɗaya amma ma'anonin daban-daban an gane a cikin annihaya kenan fi garibin hadisi wannan kamus ne na ilimin hadisi in kana neman sanin kalma a ilmance na ilimin hadisi kakka je kamusul muhit ina fata an gane kaga ka zo ta'arifin lughawi ne amma idan ka zo ta'arifin istilahi aw shar'i sai ka koma irin wa'annan to zai kawo maka kuma fagen malami ne a fagen ilimin hadisi kuma malami ne a fagen ilimin larabci kuma ila yau an gane to saboda haka yewa wannan hidima to shine malam ya kawo maka bayanansa a akai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce lizalika ghasalatuhul mala'ikatu kai ta wannan dalilin ne sa mala'iku suka yi masa wanka an gane ana yace akhrajahu ibnu hibban ibnu hibban ya fitar da wannan hadisin fi sahihihi a cikin sahihinsa wal hakim haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladi da uku shafi na 204 wal bayhaqiyu haka imamul bai haƙi cikin sunan kubara tasa mujalladi na hudu shafi na goma sha biyar bi isnadin jaridin bi isnadi mai kyawu kama qalat nawawiyu kamar yadda imamul nawawi ya faɗi fi mawdi'in min al majmu' a wani wuri a littafin al majmu' bi sharh al muhazzab shi kuma wato bayani ne akan wato fiqhun shafi'iyya ka san shafi'i ne kuma ashirin da biyar ne a al-majmu'u mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da 260 kuma nasiya zalika shi imamun nawawi bayan ya yi wa hadisin hukunci sai ya manta qala ba'd bayan ya yi wancan bayanin sai ya ce a shafi na mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da sittin 263 wa zakarna annahu hadithun da'ifun sai muka ambata cewa hadisi ne mai rauni wannan maganar imamun nawawi kaga ya faɗi hukuncin hadisin a can amma sai ya manta kuma sai ce hadisi mai rauni ne alhali kuma hadisin ba mai rauni ba an gane ajalla man la Allahu akbar malan sai ya ce wanda baya mantuwa ya girmama waye kenan Allah subhanahu wa ta'ala wa qala al-hakim kaga shi ya faɗi hukuncin hadisin ingantacce ne kuma jim kadan sai ce kuma mun ce hadisin mai rauni ne kaga ya manta kaga shi sa mutaba'an ilimi yana da amfani kaga shi malam da bai yi mutaba'an bayanin nan ba ai ba zai gane ba san ya ce hadisin inda ta ce nan kuma ya ce mun ce hadisin mai rauni ne a baya kaga yayi kuskure kenan ko an gane shi sa laraba suke cewa yadul katibi umya hannun mai rubutu akwai ne makanta sai ka rubuta abu sai ka manta a cikin shi a cikin akwai kurakurai wani ka na zuwa sai ke nan kuskure an gane amma kai da ka rubuta ba za ka iya ganin kuskuren ba wani ka na zuwa zai gani kuma zai gyara ma shine fa'idar an gane shine malam yake cewa sahihun ala sharti muslimin wannan hadisi ingantacce ne hadis a sharadin imamu muslim wa aqarrahu adh-dhahabi imamu adh-dhahabi kuma ya tabbatar da wannan hukuncin cewa abinda imamu hakim ya faɗi a ciki cewa a bisa sharaɗin imamu muslim ya tabbata amince wannan matsalar kaga anan malam yana ƙara tabbatar mana cewa wanda yayi mutuwan shahada ana masa wanka ba a masa wanka ana binci shi me cikin rigan da aka kashe shi sannan likafani kawai za a daura a ninke shi da shi sannan kuma me waje abin shi kuma ba a masa ne ba a masa sallah kamar yaro ne dan karami yaro dan karami idan ya mutu in dai bai balaga ba daga zero zuwa shekara goma sha ɗaya sha biyu ina fata an gane kana da zaɓi in kuka ga dama in kun mai wanka ba sai kun bi sallah ba ku ɗauke shi ku je an haƙa rami a binne shi kenan in an binne shi iyayensa ake wa adda an gane da in an ga dama kenan in kuma an ga dama aka ce za a mai sallah to wajen kabbara ta uku kana wa mamaci ne shi ba shi za ku yi addu'a ba iyayensa kaga wannan karatu shi sa in aka zo yin sallan gawa mutane suna bukata a musu wannan bayanan an gane suna bukata a musu wannan bayanan ba shi yaron za a yi wa addu'a ba iyayensa za a yi wa addu'a cewa Allah ya sa wannan ɗa ya zama ceto a gare su ina fata an gane saboda manzan Allah sallallahu alaihi a cikin ruwayar Imam Hakim a cikin musaddad hadisin Anas bin Malik yake cewa auladul muslimin na matu batu, al buluk, tahta kafalati Ibrahim wa waje Sara yayan da suka mutu ba su balaga ba daga cikin ya'yan musulmai za a ba su kulawa za a ajiye su a ƙarƙashin kulawan annabi Ibrahim da matarsa Sara sun mayura duna ila abaihim yawmal qiyama sannan ranar tashin kiyama za a dawo maka da shi shi sa idan yaro ya mutu ko da bari ne za a mai yanka a sa mai suna da kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi da da aka haife shi an jinjina shi da abin yankansa saboda ka ko da bari ne inda ya zama ɗa cikakke ina fata an gane za a sa mai suna kuma za a mai yanka yaron nan da aka yi barinsa sunansa abdullahi misali ranar bakwai samo ɗan ka in ba kuɗi samo ɗan bunsirinka ka yanka mai ibada ne ina fata an gane kada eh, wato maganan barkanci ya jaka a ce kasan mata su ne suke wannan izgilancin wallahi wani da ɗan taure ɗan ustaz aka mai hakika an dinga mai gori har ya girma ina fata an gane kaga ba ma kallonsa a matsayin ibada da muna kallonsa a matsayin ibada in ka da kudin rago dole ne sai ka yi layyar da rago sai ka samu dan bunsurunka second class offer ne yanka shi ko a jami'a ka fita da second class offer ai kana da daraja an gane to amma saboda barikanci ya riga ya huda mu sai ka ga mutum wai yana cewa haya za a yi shi ya yi layya ai kaman bai layya ba ba ibada kake ba neman kake Allah kake yi lan yanala Allah alhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku tsoron Allah ake so ka yi shi don Allah sai wani ma yanka dan tauran ya bi ka samun lada kila kayi dan riya ina fata an gane saboda haka ka yi shi domin Allah a wannan babin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan to shi sa wannan da ba a yi masa addu'a ba shi dan ba mahaifinsa da mahaifiyarsa sai a ce Allah ya sa su zama ceto a gare su saboda manzo Allah ce ranar tashin kiyama za a ce wa dan ya je shiga aljanna sai ya je kofar aljanna sun tsaya a ce shiga mana ce mm, wannan shiga sai na ga babana da mamana sai Allah ce ina babanka ina mamansa sai a ce ga su can za a tafi da su wuta Allah ya tambaye me ya kai su wuta shirka ko saban Allah sai a ce saban Allah sai Allah ce a kawo da su sun ci alfarmawa kansu to kaji dalilin da ya yasa ake cewa Allah ya sa ya zama mai ceto a gare su to shi sa Imam Ahmad bin Hanbal yayi istinbati a cikin wancan hadisin cewa kullum mauludin marhunun bi saki cewa duk wanda bai yi wa dan yanka ba irin barin nan ko ya ce ba zai cece shi ba saboda ai manzo Allah ya ce an jingina shi da abun yankansa shi ke mai yankan ba zai cece shi ranar tashin kiyama a wurin Allah to shi bai mai yankan ba ina fata an gani to Allah ya mu dace minti nawa kike mana ya cika to saboda haka anan zamu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu daura daga wannan gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh su wannan akwai fiki da rashin sani ina fata an gane wanda bai sani ba fiki a sanar da shi shi hakika dama ai yanda ka layya haka hukuncin sai yake hukuncin layya har lokacin yanka hukuncin da cikin hakika kenan yadda ba za ka yi amfani da rago mai rauni mara lafiya a laye ba haka shi ma akika hukuncinsa ɗaya ina fata an gane kuma wannan dabbobin ana yi da su ko dai a samu rago ko tinkiya ko bunzuru ko akuya ina fata an gane duk wanda aka samu aka yi akika da shi yayi kuma wannan ibada ne mu inda muna kallon shi ta fuskan ibada da zai samu sauki amma yawanci muna muna kallon wani kisa ne kuma muka mai da shi kaman al'ada da shi sa sai ka ga mutum ya rasa ladan yanzu kai layya ba za a baka lada ba haka shi ma akwai lada saboda an kura maka cewa duk dan da zai zo duniya in dai a gidanka ne an jingina maka sai ka masa yanka haka manzo Allah ce na fata an gane gwargwadon halin da kake da shi gurbin da za ka yi masa hakika Allah ya samu dace na'am eh eh na'am na'am na'am eh akwai magana guda biyu ne magana na farko shine maganan gida malikiya malikiya su suna ganin ba a yi saboda haka ah, hadisin imamu tirmidhi ne sun raunata shi ina fata an gane ina ganin cewa bai inganta ba saboda haka ba za ba yi ba dalilin su na biyu cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hakan ya sauke shi bai rama ba sai da rana ta fito kaji dalilin malikiya kenan to amma ɗaya hadisin ya tabbata ba wai imam tirmidhi kaɗai ba kuma sunan sun rawaito sa kuma malaman hadisi sun tabbatar da ingancin sa Allah sallallahu alaihi wasallam an yi da sallan asabahi sai wani sahabi ya tashi yana sallata yana sallamewa sai tashi sai ke sallah a biyu manzo Allah sai tsaya a gefansa har ya idar da sallah sai ce kai wace sallah ce kake yi yanzu sai ce na zo na tadda liman yana sallan asabahi ni kuma ban yi raka'atayil fajr ba to shine sai na bi sallah aka sallame shi ne yanzu na tashi na kirama sai mazala bai ce mai komai ba sai ya wuce kaga sunna ta kaririya kenan ko sai dai su ma a fatawar malikiyar aka ce yanzu in liman yana kallon asabahi in ka fito ka shigo sallah in kana da yaƙinin za ka iya yin raka'atayil fajr din kafin liman yayi ruku'i to ka yi raka'atayil fajr din ka sannan sai ka joinin din sallah malikiya tana da wannan fatawar ita kuma wannan ka ga ya saba hadisin Abu Huraira wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba ina fata an gane kaga wannan wani babi ne na malaman fiqh amma magana mafi inganci ya halatta mutum zai yi in ka ga mutum ya jinkirta zuwa fitowar rana yayi hasanun wanda kuma yayi shi a yanzu shi ma fa hasanun ba ka aibanta shi ba ina fata an gane to sai dai zaka ga wani lokaci wa sun mutakan zafafa a kai su ce ya saba kaza kaza kaza ina ba daidai bane inda akwai dalilai inda suke magana akai kuma akwai hujjoji akan haka ko da kai kana ganin cewa bai inganta ba A wurinka to tunda akwai malamai da sun fi daraja kuma sun fi ka ido a wajen bangaren a fagen ilimi na addini kuma sun tabbatar da hakan ya inganta me yasa aka tsaya kana abin nan ka ga yadda ake samun matsala kenan wato fahimtar addinin mu yana da karanci idan ka kwatanta shi da magabata duk matsalar da aka san cewa ana samun cece ku ce ita akwai dalili ba sa zafafa kamar yadda mu yau muke zafafawa in ina da fahimta kaza ne wani na da aka nawa to zan in na ga yayi na san ba nawa ba ni sai na samu gaba sai in bata shi a wajen mutane a da muke samun matsala to amma amana ta ilimi ce an samu tsakani malamai sun ce kaza suwana sun ce kaza amma ni na fi natsuwa da fatawa kaza haka shi kenan ya fata an gane to kaga duk wanda ya ji ya ce to malam da ya ce shi ya fi natsuwa da kaza kai in kaga ka fi natsuwa dama duk dalilin in ka tsaya gaban Allah gobe kiyama aka tambaye ka ka ce ni da hujjar da nake dogaro da shi shine kaza shi sana aikata kaza abin da matsalan amma ba ka ce a to ina sauki yake kasa akwai kuma wanda su an sauki ne to shi ne malamai suke cewa man tatabba ar-rukhas zandaka wa jama'a sharra duk wanda ke bin sauki shi inda sauki yake ba wai ita ne yake yake nema ba to zai zama jindiki kuma zai tara dukkan wani sharri saboda karshen ta zai je fada matsala tsakanin su da ubangiji an gani? Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salaam. eh a yayi laifi mana manzo Allah ya hana ya ce in kuka kai da sallah babu wata sallah da ta inganta sai wannan saboda ka kana shigowa masallaci ka tada liman na sallah abu wannan sallah an gani kana shigowa liman na sallah kai sallah in ya in ya sallabi sai ka tashi kai naka amma a bidiyo wannan lokacin ko ka yi ta babu ya haka ibnu hazmin ya ce ko ka yi ta babu saboda manzala ce fala salata babu sai wannan dai da liman ladan ya ya tsaye da ikamarta to kuma yasa za ka yi wata eh. wannan na iqama idan kai sallah raka dai shi ma akwai tsakanin malamai wasu suka ce za ka yanke sallah saboda wannan hadisin kawai yanke ta za ka yi ne dalilin suka ce amma zara ce fala sala ta sallan ne babu ita kawai gaba ki wasu kuma suka ce ai Allah ya ce wala tubkilu a'malakum kada ku bata aikin ku sai dai za ka yi cika saragowar sallar amma ka tafi ta sai ka karanta fatiha kadai sai kai ruku'i ka sallame wannan kuma shine magana mafi inganci amma ibnu hazmin shi ya tafi akan cewa ko kai ba ta babu ita <laughs> ina ba ta gane to wannan wani babi ne na fiqhu akan matsaloli na addini Allah ya sa mu dace da kuma ya fahimtar da mu addini kai kuri saboda kai wa mutane mutane kaga yanzu duk kowa ya kosa jira ko ake kowa ya tafi gida na dai eh, to ka gani lokaci ya ja eh, akwai kuma wanda suka yi azumi eh. don saboda haka mu yi hakuri sai yi gobe idan mun zo sai ka yi ka haji ko kuma an tashi sai ka same ni subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk